DW dandalin matasa. in Nigeria. fama kiɗin Najeriya. Wai, Najeriya, mu tare mu zauna lafiya. Najeriya, ƙasa Nigeria, inganciciya. Najeriya, mu tare mu zauna lafiya. Najeriya, ƙasa ce inganciciya. wannan mako dai shirin zai duba tasirin kungiyar muslims and christians youth dialogue kungiyar da ke shiryawa da ma neman haɗe kan matasa musulmai da kiristoci wuri guda da zamar kaucewa fadawa rikicin kabilanci da na addini haɗa da rikita-rikitar siyasa tsakanin matasa a Najeriya. Ya kamata mu zaji mu mu faɗarkar da matasa muhimmancin zaman lafiya da zamantakewa wanda mun san kakanninmu suna tare shekaru dubban da suka wuce za je irin rawar da wannan kungiya ke takawa a jihar adamawa da daga cikin jihohin da rikicin kabilanci ke zama karfin kafa tare da ni abdulrahim hassan yara kuji samari kuji manya kuji tsofaffi kuji yan yara kuji samari kuji manya kuji tsofaffi kuji mazauna na biya najeriya kun ji yan uwa kasa ba ta ci gaba sai da zama na lafiya da lafiya kasa sai da soyuwar juna za mu ci gaba kuma dalla matasa dai yana zama kan gaba a cikin dukkanin wata irin aron gama ta siyasa ko na kabilanci da ma rigingimu da suka shafi addini a sassa daban-daban na najeriya bayanai dai sun kuma tabbatar cewar matasan ne ke asarar rayukansu a kusan yawancin lokuta ba tare da samun koda guda daga cikin ahalan masu ingiza su ba nathan zinas da ke zama sarkin matasa a wauru jabe yola ta kudu jigo ne a kungiyar da ke fatan ceto rayuwar irin waɗannan matasa dalilin wannan kungiyar tamu mun zauna ne mun ga yadda mu matasa muna zaune kara zube ana amfani da mu a wajen bambancin addini kabilanci don biyan bukatansu suwaye eh, manyanmu daga 'yan siyasa masu neman abun duniya suna ta haɗa kanmu ana kawo bambancin addini a cikin mu matasa shi ne mun ga cewa bai dace ba ya kamata mu zashi mu mu faɗarkar da matasa muhimmancin zaman lafiya da zamantakewa wanda mun san kakanninmu suna tare shekaru dubban da suka wuce ta yaya za ku cimma haka kamar matasan yanzu sun yi nisa ga irin bangar siyasa da kuma sauran abubuwa eh muna shiga lungu lungu sako sako muna faɗakar da matasa masu kawo mana wani tamanin ba su a cikin mu ƴaƴan su ba su a ciki in ka ji an yi faɗan addini za mu matasa ne in an yi faɗan kabilanci za ka samu matasa ne so sai muka zauna muka gani addinai guda biyu sun yadda mu zauna tare waɗannan matasa dai su nuna kishin halin hatsari da 'yan uwansu matasa ke fadawa a sassa daban-daban musamman ma dai a lokutan siyasa to sai dai sai daidas ma. mai tsara tafiyar da harkoki ne a kungiyar muslims and christians youth dialogue ya kuma bayyana wa shirin dandalin matasa irin manyan ababe da yake gani ke jefa rayuwar matasa a cikin rashin tabbas a youth There are much problem that we are facing in today's world. Manyan matsaloli da ke zama kalubalen matasa a wannan duniya sun hada da rashin samun damar aikin yi, da rashin samun nagartattun shawarwari. Waɗannan su ne abubuwan da matasa ke rashin su. Rashin karatu ga matashi shi ke ingiza shi yin abu cikin jahilci idan matashi yana da abin yi na yi imanin cewa ba za ka gan shi yana garari a kan titi ba amma da zarar matasa na zaman kashe wando to wajibi mutane za su iya amfani da su don cimma burinsu saboda haka waɗannan suke haddasa matsaloli a tsakanin al'umma problems in society. a dukkanin irin ƙasashe da ke fama da irin waɗannan rigingimu dai samar da irin kungiyoyin sauya fasalin matasa ba sabon abu ne ba a matakai daban-daban inda gwamnatin ta najeriya ta sha shalar bullo da sabbin shirye-shirye musamman kan ci gaban matasa da zimmar saita rayuwarsu kan gwadabe madaidaiciya to sai dai tasirin irin waɗannan shirye-shirye na zama ayar tambaya ga masana a dukkanin lokutan da aka waiwayi halin yasu da matasan najeriya ke ciki Wannan ya sa na tambayi jagoran kungiyar Muslims and Christians Youth Dialogue Adamu Musa Malabu akan irin bambancin da za a gani daga irin wannan tafiya ta su. To alal hakika magana ma da kai da muke yi muna da tsammanin cewa wannan wa da kai da za mu zai yi bambanci da wanda ya shuɗe da yardan Allah. ganin yadda mu matasa musulmai da kiristoci muka haɗa kai muna tafiya yanzu. to muna gaba da kai da zamu insha Allah zamu ci mabura. kuma shi ke ba da tausayi kowar fada kwasa mu ci gaba sannan ku samu zama na lafiya madalla najeriya dai yana cikin ƙasashe mafi yawan ƙabilu abinda wasu ke dangantawa da yawan rikicin kabilanci da ƙasar ke fuskanta amma ƙungiyar muslims and christians youth dialogue ta sha alwashin warware rashin fahimta da ke haifar da tsamin dangantaka tsakanin al'umma musamman ma matasa a najeriya kamar yadda malam haruna abubakar ɗaya daga cikin mambobin wannan tafiya ke cewa muna iya sanin cewa duniyar nan guda ɗaya ce kuma mu duka mu ƴaƴan annabi adamu kirista ya amince da haka sannan musulmi ya amince da haka kuma shi ya ga dama wannan addinai su tafiya haka to alal hakika yana ganin an amfani da wannan bayanai din za a iya jawo hankalin musulmi za a iya jawo hankalin kirista ya gane cewa fa dukkanin wannan al'amuran da suke faru ubangiji ne ya ga daman haka sunana yusuf muhammad ciroma idan aka samu irin matsaloli da ya shafi addini ta ya za ka tinkari matasa kristoci misali a matsayinka na musulmi a gujin hirin mu za ka zo ka samu duk inda ka samu musulmi biyar za ka samu kiristan biyar to kaga idan muna ciki daga haka za mu fara kawo labarin nan kaɗan kaɗan muna cewa kai amma gaskiya abin da ya faru a gujin kaza fa gaskiya bai daɗi ba me ya faru ai wallahi tallahi gefen kiristan ne suke amma tun da haka ne tun da muna tare kan me ya kamata mu yi mu dinke wannan al'amari mana kar mu da irin haka ya sace kasance tsakaninmu tun haka aka samu aka dinga haɗa kai aka dinga haɗa kai insha Allah kowa zai fahimci da ake ciki. To sai dai a nashi bangaren matashi Zimbamen Benson na gani akwai bukatar matasan Najeriya da su sauya tunani. We say change is a constant in life. Actually, you can change the way you dress, you can change the way you... Sauyi abu ne na dindindin a rayuwa. A zahiri idan har zaka iya sauya yadda kake sa tufafi, ka sauya yadda kake magana, zaka iya sauya yadda kake tafiyar da abubuwa a duk lokacin da kaga dama. Amma sauya tunaninka abu ne mai matukar wahala. sai dai mun yi imanin cewa da karamin sanin da muke da shi kristoci za su iya kawo gudunmawa daga cikin injila musulmai kuma su kawo daga alkur'ani mai girma na tabbata ba abin da zai fi karfi muna fata wannan kudure namu zai taimaka har ya zama tarihi a zamani mai zuwa of this program we must leave a legacy for the entire generation of Nigeria. Masana dai yana ganin wadata ayyukan yi a tsakanin matasa na zama tubalin raya kowace al'umma. Wannan ya sa natan sarkin matasa cewa da akwai bukatar sa hannun hukumomi. Don bayan mun faɗarkar da su za je wajen gwamnati mu roki gwamnati ta shigo ta taya mu waɗanda ba su da sana'a a taimake su waɗanda kuma ba su yi makarantar ba yamma sai da za su yi su yi makaranta ko da yaƙi da jahilci ne kamar bayi ne za su yi in rashin makaranta ne su taimaka in rashin sana'an yi ne su taimaka muna ganin dai gwamnati ta shiga ciki za mu ciwa burin mu Alhaji Nasiru Dano maza yara mai ganga sun gode yaran mai ganga sun Ƙididdiga da aka gudanar a shekarun 2014 zuwa shekarun 2017 ya nuna kashi 21.73 cikin 100 na matasan Najeriya na zaman 'yan rabbana ka wadata mu abinda masana zamantakewar al'umma ke fargabar munin illarsa ga makomar al'umma baki daya to sai dai a yanzu ana fatan ganin tasirin yunkurin irin waɗannan matasa na faɗakar da 'yan uwansu yayin da manyan zaɓukan najeriya ke ƙara karatowa To masu mu yau ma nan ne shirin na wannan lokaci zai ɗiga aya har sai wani lokaci in mai duka ya kai mu. To amma madadin 'yan uwa abokan aiki a nan sashen Hausa na DW. Abdulrahim Hassan ne na shirye-shirin na kuma gabatar. You already know.